yammacin asabar 21 ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da biyar ga watan septemba shekarar miladiya ta 2015 wannan shine kaset na 34 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al-imam al-muhaddis faqih Uh, abu abdullah muhammad ibn abi bakrin az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islami as-sani Allah ubangije ji kanshi da gafara littafin zadul ma'ad komai da ruwanka ne dangane da kwararo bayanai da tantance ainihin mas'aloli waɗanda suke da alaka da rayuwa da karantarwa da manhaji da al'adu da tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya gudanar da rayuwar shi akai dangane da alakarsa da ainihin al'ummarsa da ƴaƴaye da mata da alakar shi da sahabbansa da yadda ya gudanar da yaƙoƙinsa da da'awarsa da yadda yake cin abinci yadda yake sanya sutura babu shakka wannan littafi ya kai matuƙa wajen istiqsa'in duk wani abu da ke da alaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama musamman aka kalla cewa wannan littafi ibnul qayyim ya rubuta shi alhalin yana nesa da maktabarsa yana halin tafiya zuwa aikin haji a ƙasar makka daga ƙasarsu ta ainihin dimashku babu shakka malamai sun jinjina mashi akan wannan aiki Allah ya saka mashi alkhairi a karatun da muka yi a baya mun fara tattauna mas'ala waɗanda suke da alaƙa da ibadojin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin fusulun fi hadihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil ibadat waɗannan fasula malam ya ce za su yi magana ne akan shirya ta farkin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da ibadoji a inda ya fara mana da ibada alula mun ji bayanai game da alula daban-daban waɗanda malam ibnu qayyim al ya kwararo har zuwa inda ya mana magana akan ainihin wato addu'ar bayan alula za mu tashi a inda yake cewa walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya atadu tanshifa a ba'ihi ba'dul wudu kafin mu tashi a nan wajen akwai istidraki guda biyu istidraki na farko shine akwai wani kuskure da ya faru a cikin maganganuna dangane da wani ta'aliki da su sha'ibul arnaud suka yi a cikin wannan bugu na maktabatu ainihin wato darul risala na ainihin mu'assatun risala a inda suka kawo wani ta'aliki mai tsawo daga al-imamu ibnu qayy ibnu hajar al-asqalani a cikin littafin wato fathul bari sharhin bukhari a lokacin nayi maganganu ainihin akan cewa wannan ta'aliki da suka yi intihali ne amma gaskiya saboda Allah wannan magana kuskure ce kaulan wahida ba intihali bane ni ne ne kuskuren fahimtar abin da suka yi domin sun ambaci ainihin wato inda magana take kuma sun kawo magana yadda take bil harf inna ma sun rage ta Allah ya gafarta mana gaba daya wannan shine istidraki na farko magana ta biyu dangane da hadisin addu'ar bayan alola wadda lafazi ya zo a cikin littafin sanar tirmizi wanda ainihin wato yake karawa da Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin dangane da wancan taliki na farko malam shifu Allah ya saka mai da alkhairi yayi mun ishara tun a cikin karatun kuma bayan mun tashi mun tattauna da shi akan matsalar ina mishi ainihin addu'a Allah ya saka mai da alkhairi sai akwai kuma wanda ya sake min magana akan hadisin watin hadisin wannan hadisin da na ambata hadisin Allahumma ja'alni at tawwabina wa ja'alni al mutatahhirin cewa wannan hadisi malam Samir ibnu Amin zuhairi a cikin tahqiqin da ya Bulugul maram ya tafi zuwa ga raunata wannan hadisi a inda ya ambaci cewa hadisin yana da ittirabi don haka a ganin wannan ka'ida karkashin wannan ka'ida ba za a yi aiki da wannan addu'a ba to wannan shine ya buƙaci mu karanta daga cikin littafin wato sharhin daga cikin sahih na sunan abi dawuda na al albani dan mu ji bayanai akan hadisin inda aka kwana game da shi a lokacin da wannan dan uwa wato ladanin salafiya kenan malam aminu yi wannan magana a gaskiya saboda Allah ni ban iya tunuta ba da haka na koma bayan mun tashi karatu sai na bi mas'alan na karanta gwargwadon abin da Allah ya sauke mini shine nake so mu ainihin wato sharing wannan ah, information wannan ma'aluma tare da yan uwa ga photocopy nan wanda print out ne daga littafin aka baiwa yan uwa a takeice a wannan nuskar da ke hannuna ta ainihin wato ah, maktabatu gharras wannan sahih na sunan abi dawuda ne mujalladi na daya littafi ɗaya daga cikin littafai masu muhimmanci kwarai a cikin maktaba ta malam Nasiru Din Albani Allah ya gafarta mishi kame da muka ambata a ranar wannan aiki malam Albani ya ɗauki tsawon shekaru ne yana yin sa kuma ba a ma buga shi ba sai bayan rasuwarsa kuma yadda aka buga littafin an buga iyakar abubuwan da ya takhriji ne ba tare da an kai karshe ba zuwa cikin kitabul janaiz gashi nan ainihin wajen mujalladi ɗaya Allah ya saka mashi alkhairi to gashi daga wannan mujallar na ɗaya shafi na ɗari biyu da casa'in da takwas zuwa abin da ke biye a babi na sittin da biyar lamba hadisi na ɗari da sittin da biyu al'imamul albani ya ce babu ma ya kulu ko kuma mu ce abu dawuda kenan ya ce babu ma ya kulun rajulu ta wadda. babun da ke bayani akan abin da mutum zai faɗa na addu'a bayan ya alola gashi ya ce an ukubata na amirin kala daga ukubata ɗan amirin Allah ya ƙara masa yadda ya ce kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khuddama anfusina uqbatu yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mu muke wa kanmu hidima ma'ana ba mu da yara ba mu da bayi ba mu da waɗanda suke mana aiki a gida a matsayin boyi-boyi da kanmu muke ayyukan gida na tanawubur ri'aya mu muna sai zama muna yin exchange muna yin tanawub na zuwa kiwon dabbobinmu ni da wasu ƴan uwana kenan yau wane ya je kiwo wane kuma ya je makaranta yau wane ya je kiwo wane ya je makaranta ri'ayata iblina kiwon raƙunan kiwon ainihin wato raƙuman fa kanat alayya ri'ayatul ibl sai wata rana ya zama ni ne ke da wannan nauba ta kiwo din farawahtuha bil ashi sai na ainihin wato fita da su kaman a ce na fita da su da yammaci al ashi bayan rana ta yi zawali kenan na, na ainihin rawah shine na ɗan fita da su bayan gari haka kaman an je an yi babban an yi kiwo dogon kiwo da safe sun dawo sun sha ruwa a rijiya kusa da gari kuma makamancin haka sun dan huta dabbobin shi ma ya dan huta sai kuma dan ƙara fita kusa ba tare da an yi nesa ba haka yawanci masu kiwo suke da wannan al'ada fa daraktu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakhtubu nasa sai na zo na tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana mutane jawabi fa sami'tuhu yaqulu sai naji yana faɗin cewa man min ma minkum min ahadin yatawaddau fa yuhsin alwudu'a babu wani a cikin ku da zai alula ya kyautata alularsa thumma yaqumu sannan ya miƙe yarka rak'ataini yayi sallah raka'a biyu yuqbilu ma bi qalbihi wa wajhihi yana mai fuskanta Allah da zuciyarsa da fuskarsa illa qad aujabat sai ya zama aljanna ta tabbata gare shi fa qultu sai nace bakhin bakhin kamar nace madalla kai ka jiro mu wannan hadisi yayi dadi ma ajwa da hadhihi ce kai wannan magana tana da kyau fa qala rajulun bayna yadayya allati qablaha ya uquba wani mutum a gaba da ni sai ce ai baka ma ji abin da yafi wannan dadi ba zancen da manzon Allah yayi kafin wannan yafi shi dadi allati qablaha ya uqbatu ajwadu minha zancen da manzon Allah yayi kafin wannan yafi wanda ka ji dinan dadi ya kai uqbatu fa nazartu da na duba mutumin fa idza huwa umar ibn al-khattab sai na ga ashe Umar dan Khattab ne Allah ya kara masa yadda qultu ma hiya ya aba hafs sai na ce masa ya kai baban hafsu to wace magana ce da tafi wannan dadi qala innahu qala anifan qabla an taji'a shi annabi din alaihi salatu wassalam ya faɗi magana mai tahowa kafin ka taho ɗazu ɗazu me ya faɗa mana ya ce ma minkum min ahadin ya tawadda fa wudu'a babu wani a cikin ku da zai alola yayi alolan nan mai kyau ya yaqulu hina yafrughu min wudu'ihi sannan ya faɗa a cikin alolarsa bayan ya gama yace ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul janna a samaniya yadkhulu min ayyiha sha'a sai an buɗe masa wanda dai wannan addu'a bayan alola za a buɗe mishi kofin aljanna guda takwas ya shiga ta wanda yaso qultu ni malam Muhammad Nasiru Dinar Albani sai nace isnaduhu sahihun akhrajahu muslimun wa ibn hibbana wa abu awana fi sihahihi isnadin wannan riwaya ingantacce ne al-imamu muslim da ibn hibbana da abu awana dukkaninsu ashabul kutubi ne da ake ce ma sihah sun fitar da wannan hadisi ga isnadin sa حدثنا أحمد بن سعيد الحمداني قال حدثنا بن وهب سمعت معاوية يعني salihin صالح يحدث عن أبي أثمان an jubair ibn nufair an uqbata ibn amir thumma qala al-musannif aqaba bayan da al'imamu imamu abu dawud ya kawo wannan isnadi ya kawo matanan da kaji sai kuma ya ce a ƙasan hadisin qala muawiyatu wa haddathani rabi'atu ibn yazida an abi idrisa an uqbata ibn amir wa hadha isnadun sahihun malam al'imamu ainihin wato al'albani ya ce wannan shi ma isnadin na biyun da malam abu dawada ya kawo shi ma ingantacce ne rijaluhu kulluhum thiqatun rijalu muslim mazajen gaba ɗayan su amintattu ne dake da hadisi a cikin sahih muslim ghairu ahmada ibn sa'id al-hamadani in banda ahmad dan sa'idu al-hamadani wa huwa ibn bishr abu ja'far al-misri wa huwa thiqatun shi ma amintacce ne amma dai bai da riwaya a cikin sahih bukhari wa amma abu usman a sahih muslim wa amma abu usmana fa ikhtalafa fi man huwa shi ko wannan da aka ce abu usmana yace an yi saɓani game da wane ne shi domin kaga anan alkunya aka ambata to me asalin sunansa qala abubakar ibn manjawiya al-imam abubakar ibn manjawiya yace yushbihu an yakuna sa'id ibn hani'in al-khawlani al-misri ina ganin kaman fa wani ne mai suna sa'idu dan hani al-khawlani mutumin ƙasar misra shine abu usmanan nan wa qala ibn hibbana yushbihu an yakuna hazir ibn usmana ar-rahabi shi kuma malam ibn hibban albasti yace ce a'a ni kan ina ganin haziru ne dan usmana qult ni albani sai na ce wakilahuma thiqatun duk mutane guda biyun da sa'id ibn al-hani da haziru ibn usma amintattu ne na huma la yadru da haka saɓanin da ake ana kai kawo cewa wane ne kowa ne ba wata matsala wal hadithu akhrajahu abu awana fi sahihihi qala haddathana bahr ibn nasr قال حدثنا ابن وهب به وزاد في آخره آه wannan shine isnadin Abu Awana a ƙarshe ya ƙara da cewa qala muawiyatu wa huwa ibn salih wa haddathani abdul wahhab ibn bukht al-layth ibn salim wa fil asli ibn abi sulaym wa adh annahu khata'un matba'iy an uqbata ibn amir yace wannan isnadin ya zo da wani ainihin magana daga lays ibn sulaym wa fil asli a cikin asalin takardar littafin wanda ba bugun inji ba lais ibnu abi sulaim sai ce wa zahiru annahu khata'un matba'i abin da yake bayyana gare ni inji albani kuskure ne na bugun inji aka cire wancan ainihin wato aka kara ibnu abi sulaim ibnu abi din an uqbata ibnu amir falil hadisi an uqbata thalathatu asanida yarwiha jami'an muawiyatu ibnu Salihin bi riwayat ibnu wahb anhu hadisin ya zo da isnadoji ne guda uku dukkaninsu ta hanyar mu'awaitu dan Saleh daga ainihin ibn wahabin daga shi ainihin uqbatu dan amirin sahabi Allah ya kara masa yadda wa qad tabahu an muawiya kuma an yi ma muawiya rakiya daga muawiya an samu rakiya isnadin lais wanda huwa ibn sa'd lais ibn sa'd al-misri yayi rakiya ga muawiya tudin can ibn salih a wani wuri ne aka samu wannan mutaba أخرجه أحمد قال حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار قال حدثنا ليس أم معاوية به وتابعه أيضا عبد الله بن صالح الجهني قال حدثني معاوية بن صالح الحمصي به دون إسنادوزين أين عينه الرواية كقال كاودين يقال متكرفي akhrajahu al-baihaqi wannan kuma riwayan baihaqi ne ya kawo ta wa waqa alaysu ibn salim mansuban indahuma fa qala al-juhani sai yazo sunan laysu din ya zo an faɗi nasabar shi aka ce aljuhani wa laysu ibn salim aljuhani majhulun kama fi ta'jil malam albani ya ce laisu dan salim aljuhani kuwa majhuli ne kamar yadda zo a cikin ta'jilul manfa'a wa tabi'ahum an muawiya bi isnadaihi almadhkurin inda almusannifi abdurrahman ibn mahdi inda muslim wa ahmada wa anhu albayhaqi lakin waqa indahu dhikr alisnad athalith aidan wa laysa huwa fi almusnad duk waɗannan mutaba'at ne yake ta faɗa jama'a وتابعه زيد بن الحباب أيضا عند مسلم وأبي أوانا والبيهقي واقتصر على القول بعد الوضوء أولا رواية كما سيزم أن تكيتو أكم مغانا كوي أكم الدؤر باين الولا باب واتشان كسة تفرقو وروى النسائي وروى أنه النسائي صلاة الركعتين بعده shi kuma na sai ya fitar da sallah din kawai da aka ambata banda wannan falala ta ainihin addu'ar alula din duk waɗannan mutaba'at ne da maganganu ne na musalolul hadith waɗanda mutumin da yake kawai mai saurare ne zai ji su kawai ana wani lissafe lissafe ne marasa kan gado amma ɗalibai waɗanda suke karatu musala su yanzu ba abin da suke jin daɗi irin wannan wa qad kana zaid ibn al-habbab yattaribu fi isnadihi ahyanan faqad rawa minhu al-qawla ba'd al-wudu'i an-nasa'i min tariqi muhammad ibn ali ibn harb al-marwazi wal bayhaqi min tariqi al-abbas ibn Muhammad al-Duri ce wannan mutumin mai suna Zaidu dan Habbab yana yin wato yana rikirkicewa shi da kanshi a cikin isnadin wani lokaci ya faɗi wata magana wani lokaci kuma ya canza ta an samu ainihin al nasai ya ruwaito daga gare shi magana akan wannan ainihin addu'ar bayan alola ta hanyar Muhammad dan Aliyu dan Harb al-Marwazi kuma ta hanyar al-Abbas ibn Muhammad al-Duri waɗannan malamai guda biyu da Abbas da Muhammad dan Ali suka ce haddasana Zaid ibn al-Habbab qala haddasana Muawiyah ibn Salih ar-Rabi'ata wa qala ad-Duri haddasani Rabi'atu ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani to kaji ittirabin wa Abi Usmana an Uqbah ibn Amir wa laysa inda ad-Duri an Abi Idris al-Khawlani agun agun ainihin wato al-Abbas ibn Muhammad ad-Duri babu ambatan Abu Idris al-Khawlani wa inna ma indahu an abi usmana shi a wurin shi abu usmana kawai aka ce shine wancan da aka ce an yi sabani akan wane ne shi sa'id ibn al-hani ko kuma haziru dan usmana ko to a wannan wurin sai aka samu ɗaya daga cikin ɗaliban nashi shine wato a Muhammad ibn Ali ibn Harbin Almarwazi marwazi ya ce malaminsa malaminsa Zaid ibn al-Habbab ya gwama Abu Idris al-Khawlani da Abu Usmana to wannan shine ittirabun fa za munqati'un kaga wannan akwai inqita'i akhta'a fihi zaid zaid ibn al-habbab yayi kuskure a nan wajen haisu ja'alahu min riwayati abu usmana an uqba da ya sanya shi a riwaya abu usmana daga uqba wasawabu anna bainahuma jubairu ibn nufair abin da yake daidai shine tsakankanin abu usmana da uqbatu ibn amir akwai wani mutum mai suna jubairu ibn nufair kama fi riwayati al-ukhra al-muwafiqa li riwayati al-jama'a kama yadda shi wannan zaidu dan habab din ya ruwaito a riwaya wadda take wato daban wadda ta dace da sauran mutane fa za wajhun min wujuhi min al ittirab anhu wannan ita ce fuska ta farko ta ittirabin da aka samu daga gare shi wannan muna so mu ji maganganun da ainihin wato malam samir yake ishara ne akan cewa akwai ittirabi kaji ittirabin na farko wa wajhun thanin mu'akisun li hadha sai kuma fuska ta biyu wadda take ta saba wannan faqad akhrajal musannifu fiha fima yaati qita'atan minhu min tariq usman ibn abi shayba qala haddathana zaid ibn al hubab haddathana muawiyah ibn salih ar rabi'ah ibn yazid an abi idris al an jubairu ibn lufair al an uqba ibn amir al wa hadha khilafu alladhi qablahu kaga wannan isnadin ya saba wanda ke gabanin shi faqad adkhala bayna abi idrisa wa uqbata jubair ibn nufair nan ya shiga da tsakanin abu idrisa da uqba ya saka jubair dan nufair wasawabu hazfuhu alhalin abin da yake daidai shine a zama an cire shi daga wajen fa inna ma rawahu abu idrisa an uqbata bidun wasi'a wasita domin shi abu idris al-khawlani ya ruwaito wannan hadisin daga uqba ne ba tare da wasita ba kai tsaye ruwaito shi kama fi riwayatil jama'ati kama yadda ake a cikin riwayar mafi yawan mutane war riwayatu sahihati an an zaid wa wajhun thalithun to fuska ta uku wa huwa ma akhrajahu at-tirmidhi to shine ainihin riwayar da muka yi magana akai din fuska ta uku ita ce riwayar al-imamu at-tirmidhi da yace haddathana ja'far ibn muhammad ibn imrana as-sa'labi al-kufi qala haddathana zaid ibn al-hubab kun ji shi da hadisin zaid dan habbab amin an mu'awiyata ibn salihin an rabi'ata ibn yazid ad-dimashqi an abi idris al-khawlani wa abi usmana an umar ibn al-khattab marfu'an wannan isnadin shine man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qala الحديث وزاد في آخره اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذا مثل رواية النساء المضطربة wannan ita ce irin riwaya imamun nasa'i wata ke da ittirabi a shaddu ittiraban minha sai ta fi tsananin ittirabi fiye da ta imamun nasa'i haisu ja'ala umar ibn al-khattabi makana uqbata ibn amir kaga ya cire umar dan khattab ya sanya a maimakon watin uqbatu dan amir wanda shine sahabin riwayar fasawabu annahu min riwayati rabi'ata ibn yazida an abi idrisa wa min riwayati abi usmana an jubairi. abin da yake daidai shine isnadi ne guda biyu akwai riwayan rabi'atu dan yazida daga abu idrisa da riwayan abu usmana daga ainihin wato jubairu dan nufair wa kilahuma su duka biyun da abu usmana da jubairu kilahuma an uqbata ibnu amir daga uqba an umar ibn khattabi daga umar dan khattabi kama fi riwayatil jama'a kamar da yake a cikin riwayar gaba ɗayan ainihin wato tattaruwan malamai ثم قال الترمذي وهذا حديث في إسناده اضطراب الترمذي باين ya kawo wannan hadisi sai yace wannan hadisi akwai ittirabi a cikin sa wala yasihu an annabi sallallahu alaihi wa ala wa wasallama fi hadha albabi kabiru shay'in kuma babu wani abu mai girma wani azo a gani da ya inganta game da wannan mas'ala ta wannan addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai mal albani ya maza yace kaza qala kaji abin da tirmidhi ce wa huwa ba'idun anis sawab amma wannan magana ta yi nesa da daidai faqad tabayyana laka mimma harrarna anifan anna littiraba inma huwa fi riwayati zaid ibn al-habbabi wahdahu mun bayyana maka a cikin wannan karatun da aka jiyo dinnan a baya cewa ittirabin ya faru ne kadai gari a riwayar zaid dan habbab shine wata rana ya ce daga wani wata rana ya kara wani wata rana ya rage wani to amma an samu riwayoyi tabbatattu waɗanda babu wannan matsala a ciki sannan kuma amintattu ne suka ruwaito shi da wannan ƙarin da aka ittirabin ya shafi riwayar wani mutum ne guda ɗaya faqad tabayyana laka mimma harrarna anifan ana littiraba innama huwa fi riwayati zaid ibn al-habbab wahdahu wa anna riwayat jamaati inda muslimin wa abi awana wal musannif wa ghayrihim salimatun minhu riwaya ainihin imamu muslim da abu awana da malam mai littafi abu dawuda kenan ta zama ta kubuta daga duk wannan matsalolin fala yajuzu tad'if alhadisi li mujarrad ittirabi rawin wahidin fihi bai yiwuwa kenan a inganta hadisi amin a ta hadisi saboda kai wani mai riwaya kwaya daya ya yi ittirabi a ciki qad wafaqa aljama'atu tabi'ina lahu ala sawab wani lokaci ya dace da kuma malamai waɗanda suke cikin tabi'ai ya dace da su wani lokaci ya yi ittirabi da zalika qala al fi talkhis Hmm? almutabi'ina lahu ko wanda suka mishi mutaba'a saboda haka ne ibnu hajar ya faɗa cikin talhisul hadir yace muta'aqqiban kalamar tirmidhi yana mai cin diddigen magana tirmidhi al-madhkur cewa lakin riwayatu muslimin salimatun min hadha al-i'tirad riwaya imamu muslim ta kubuta daga wannan magana ta tirmidhi wa ziyadatu allati indahu wannan ƙarin da ke wurin tirmidhi kuma رواه البزار والطبراني في الأوسط من طريق ثوبان ولفظه من دعا بوضوء فتودع فساء فتودع فساعة فرغ من وضوئه fasa'ata faraga min wudu'ihi yaqulu da zaran ya gama wallan shi sai faɗi wannan ainihin wato addu'a Allahumma ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina alhadisa qultu ni albani sai ce. ba na haza sakata alaihi al wannan hadisin da ibnu hajirin ya kawo shi sai ya shiru akan shi wa qad awradahu al-haythami fil majma'i bi hadha al thumma qala a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid da ya kawo shi sai ya ce rawahu at-tabarani fil awsat wal kabir bi ikhtisar wa qala fil awsat tafarrada bihi miswaru ibnu murawwi'in ibnu muwarri'in ko walau ajillahu tarjama Wafi ahmad ibn suhail al ya ce wanda ya kadaita da wannan shine wani mutum mai suna miswar dan muwarri ban samu tarihinsa sa ba inji al-imam ah, haythami sannan kuma a cikin shi akwai ahmad ɗan suhail Alwarrak mai sai da littafi Zakara ibn Hibana Fisikat sikat ibn hibban ya ambace shi a cikin amintattu wa fi kabir abu sa'id al a cikin isnadin ah, al-mu'jam kabir kuma akwai wani mutum mai suna Abu Sa'idin al wal aktharu ala tad'ifihi mafi yawan mutane sun ce mai rauni ne wa wasaqahu ba'dhum wasu kuma sun inganta riwayarsa wal a'waru huwa al-Baqqal a'war na cikin isnadin nan shine ainihin al-Baqqal din shine al-Baqqal shine kamar a ce mai provision store mai sai da kayan masarufi shine ma'anar shi ta ba sai ce wa huwa da'ifun mudallisun mai rauni ne kuma mudallisi kama fit takrib ثم ذكر الحافظ أن لفظ رواية البذاري أن ثوبان من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء sannan ibnu hajar ya ƙara ambatan wata riwaya daban wadda ta zo daga saubana din a cikin mu'jamul a cikin riwayar bazzar cewa wanda ya alula mai kyau sannan ya daga idan shi sama in kun tuna mun faɗi wannan cewa dama bai inganta ba qultu wa hadhihi ziyadatu a'ani raf'a at ila as-sama'i ruwayat min turqin ukhra an uqbata ibnu amir aidan wannan ai ha ila arwayta ta wasu hanyoyi daban daga uqbatu dan amir ha yau lakin rawi laha anhu majhul sai dai tabi'in riwayan ba a san shi ba min ajli zalika na fil kitabil akhir dan haka ne maka kawata a ɗaya littafin ɗan uwan wannan din kenan usainin wannan shine da'ifa ta abu dauda wa shahidul madhkuri la yuqwihi shahidin da aka ambata bai kara masa ƙarfi lima bayyana hunaka faraji'uhu faliraji'uhu man sha'a saboda abin da muka bayyana a can wanda yake so ya je ya koma ya duba ya kara jin bayani zama kun ji yadda aka kwana game da hadisan shine cewa akwai isnadi mai ittirabi amma akwai isnadudin da suka sun kubuta daga wannan ittirabi da haka wannan addu'a babu laifi ainihin akan tabbatan a yi ta insha Allah kamar yadda muka ji ana amma isnadin da tirmidhi din ya kawo a yadda ya kawo shi haka kuma shine a cikin bulugul maram babu shakka yana da rauni amma addu'an ta tabbata da wannan ainihin kanikanci da mala albani ya mana Allah ya saka mashi alkhairi Allah kuma ya saka mu waɗanda suka mana tambihi zuwa ga wannan mas'ala su ma da alheri insha Allah sai mu koma a bar wannan kanikanci ya isa ka ko sai mu koma cikin littafin ainihin wato zadul ma'adi fi hadi khairul ibad al-imamu al-faqih babban malami ibnu qayyim al-jawziya yace ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعض الوضوء manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama bai kasance yana da al'ada ta sharce jikinsa ba bayan ya gama alula ya dinga sa hannu yana goge jikinsa yana goge ruwa yana sharcewa manzon Allah baya haka wala saha anhu fi dhalika hadithun albatta kuma da dai wani hadisi bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama game da sharce ruwa a wajen alula ba wanda ya inganta a wajen wanka ne a wajen wanka ya inganta yana sharce ruwa daga jikinsa har aka miƙo masa ainihin wato tawel eh, ya ce a'a a bar shi ko amma a wurin alula bai inganta yana yin haka ba wa amma hadisu aisha كان النبي صلى الله عليه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرقة ينشف بها بعض الوضوء وحديث معاذ بن جبل آه رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه فضعيفان لا يهتج بمثلهما ice waɗannan hadisai guda biyu na farko hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda da ta ce manzon Allah yana da wani ɗan hankici wanda yake goge jikinsa idan ya yi alula yadda ga yan gayu suna yi da hadisin maazu dan jabal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alula sai ya shafa wani gefen rigarsa ya kama gefen rigarsa sai ya goge fuskarsa ya goge ruwan alolan waɗannan hadisai guda biyu al-Imam Tirmidhi fitar da su dukkanin su ya yace hadisai ne guda biyu masu rauni fil awwali a cikin na farkon su akwai Sulaiman ibn Arqam matrukun Suleiman dan Arkam dai tabi'i daga cikin kibarut tabi'ina babu shakka abun watsi ne shi al-Imam al-Bukhari a cikin at kabir da al-Imam ainihin Ibn Abi Hatim razi a cikin littafin al-Jarh wa Ta'dil na Ibn Abi Hatim razi sun tabbatar da cewa mutum ne mai rauni matruki ne malamai sun yi watsi da hadisansa wa fi thani Abdurrahman ibn Ziyad ibn An'um al-Ifriqi wannan kan dama duk ɗaliban da ke karatun musul hadis sun san shi da zaran an ce Abdurrahman dan Ziyar dan An'um kowa ya sani cewa mutum ne mai rauni al-ifriqi da'ifun saboda mudallisi ne yana kuma tadlisi daga du'afa ka karanta littafin ainihin ad-du'afa'u wal matrukina na al-Imam ad-Darqutni da littafin ad-du'afa'u har ila yau wal matrukina na al Ibnu Ibn Hibbana al-Basti duka waɗannan malamai sun tabbatar da raunin wannan mutum Abdurrahman dan Ziyad dan An'um al-Ifriqi qala at-Tirmidhi ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في bayan da ya kawo wadannan hadisai shi da kanshi sai ya ce babu wani abu da ya inganta game da matsala ta share jiki bayan an yi alwala da hankici ko da gefen riga baya daga cikin abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi da haka jama'a ba addini bane ba shari'a bane idan kai alwala ka bar ruwan alwala falala ce karama ce ranar alkiyama ne zai dinga haske a jikinka kar ka dinga gogewa ba daidai bane wannan abin da mutane suke mutum ya ciro hankici duk ya biya goge wai shi dan gayu wani ma sai ya shake shafa mai wani kuma yana da ainihin babbar riga da ya gama sai ya kama gefen tunarta duk sai ya goge jikin shi da ita duk wannan ba daidai bane ka bar ruwan alula har ya bushe da kanshi ina fata mun gane wannan walam yakun min sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an yusabba alaihi alma an yusabba alaihi alma'u kullama tawadda baya daga cikin shari'a tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ce kullun in yi alola zai zauna ne kawai wannan zama mashi ruwa mata ko ɗa ko kani ko bawa ko almajiri ko muridi ya zuba mutum ruwan alola ba laifi bane amma inda ya saba wa tafarkin manzon Allah shine in ya zama diman da'iman haka mutum yake walakin taratan yasubbu ala nafsi to kaji wani lokaci da kanshi yake zuba wa kanshi ruwa wa rubama awanahu man yasubbu alaihi ahyana wani lokaci kuma wannan taimaka mushi li hajatin idan akwai bukata ba wai kai ka zama kai wai babban mutum ne ko shehi ne ko wani babban alaramma ne gangaran ko wani malami ne da kake da almajirai masu biyayya ko kake da yara a gida ko makamanta haka kawai shikenan sai ka zauna kullun kai in zaka Allah sai dai a dinga tarbo maka ruwa kana wankewa in ya zama kullum haka ne ɗabi'a ka to ya saba wa karantarwa da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ma babu laifi idan akwai bukata hannunka na ciwo ko ka gaji ko ka ji nauyi ranan ko kuma kana jin wani nishadi amaryarka ta dinga zuba maka babu laifi akan wannan insha Allah ina fata mun gane wannan Kama za كما جاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضأ كما a cikin سوى Bukhari حديث مغيرة بن shuba cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi alula shi mugaitu din ya zuba mishi ruwan alula a hadisin shafa akan hufi riwayar mughira kenan wannan hadisi bukhari ya fitar da shi da muslim da limamu ainihin abu dawuda da tirmidhi muwatta ma ta imam malik akwai wannan hadisi a ciki hadisi ne ingantacce babu ko kura akan shi ko mithqala dharat wa kana yukhallilu lihiyatahu ahyana wani lokaci yakan tsatsefe gemunsa manzo Allah yana da gemu mai wadataccen ainihin gashi da yakan sa hannu ya tsatsefe gemun wani lokaci a cikin alula walam yakun yuwadhibu ala zalika amma ba wai yana yin haka diman da'iman bane wata rana yakan yi wata rana baya yi wa qad ikhtalafa a'immatul hadith fihi karkashin haka sai malaman hadisi suka yi sabani game da wannan fasahaha tirmidhi wa ghayruhu annahu ka sallallahu alaihi wasallama kana yukhallilu lihiyatahu al-imam tirmidhi ya inganta hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana tsefe gemunsa وقال أحمد وأبو زرع لا يثبت في تخليل اللحية حديث الإمام أحمد دا أبو زرع سوك مسكة باب حديث دي إنغانتا سيدي تحقيق دا معلمي سكي يأنا تشيوا المثبت مقدم على النافي daga tirmidhi ya tabbatar da abin da ya tabbata su kuma sun yi magana ne akan iya abin da suka samu a lokacin daga zaka ga mala albani nasruddin ya inganta wannan riwaya a cikin ainihin wurare da dama kamar a cikin sahih din shi na muskatul masabe da littafin da yima ainihin wato tirmidhi sahih da da'if din shi da yi wanda kawai suna yana sanya sunayen hadisan ne wato matsayin su sahih da'if haka da makamantan ba irin wannan takhrijin da yima abu dauda ba wa kadhalika takhlilul asabi haka nan tsatsefe yatsu a wurin alola a wurin in an zo wanke hannu a tsefe tsakankanin yan yatsu lam yakun yuhafizu alaihi ba ko da yaushe yake yin wannan ba wa fi sunani an al-mustawridi ibn shaddad ra'aytu an-nabiy sallallahu wa ala alihi wa sallama wannan sahabi yace naga manzon Allah tawadda'a idza tawadda'a in ya alwala yadluku a rijlaihi bi khinsarihi yana tsatsefe yatsin kafar shi da dan karamin yatsan hannunsa wa hadha in sabata anhu yace kaga wannan in ya tabbata da gare shi fa inna ma kana yaf'aluhu ahyana to wani lokaci ne to abin da yake gaskiya shine bala kar sabata wannan hadisi ya inganta mal albani din nan nasiruddin ya inganta shi ya inganta wannan riwaya cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه مالن ibnu qayyim yake cewa abin da yasa nace in ma ya inganta to ba kullum bane saboda waɗanda suka kiyaye al'amarin alolan manzan Allah suka ruwaito kusan komai na alolarsa to ba su ruwaito wannan ba ka Usmana wa Aliyin wa Abdullahi bin Zaidin wa Rubayyi duk waɗannan suna da riwaya cikakkiya ta alola kuma babu wannan magana wa gairihim da wasunsu ala anna fi isnarihi Abdullahi bin Lahi'a ce duk da yake kuma akwai Abdullahi dan Lahi'a a cikin isnadin kwarai kuwa akwai Abdullahi ɗan Lahi'a a cikin isnadin amma isnadin yana da shawahir wanda suka tabbatar da ainihin Abdullahi dan Lahi at-Talqadi ya kiyaye wannan abin da ya ruwaito bai samu matsalar da ake tunanin ya samu ba domin Abdullahi dan Lahi ba ba ba, mutum ne wanda yake mai ƙarya ko wanda yake ainihin wato mai riwaya matacciya ba inna ma ya samu matsala ne a kwakwalwarsa daga baya sai malamai suke taka tsantsan game da riwayarsa idan ya zo riwaya in ya tafarrudi ba a karba amma idan wani ya ruwaito aka bincika aka ga ya dace da irin hadisan mutane to sai a ce yau bai samu matsala ake tsammani ya samu ba sai a karba wa amma tahriku khatamihi amma jujjuya zobe dan mutum yana alula a ce sai an jujjuya zobe saboda ruwa ya shiga ko ina faqad ruwa fihi hadithun da'ifun an ruwaito hadisi mai rauni min riwayati ma'mar ibn muhammad ibn abdullah ibn ubaidillah ibn abi rafi'in an abihi an jaddihi daga babansa daga kakansa Abu Rafi'in sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kana idza tawadda'a harraka khatamahu cewa manzon Allah ya kasance idan yana alula yana jujjuya ainihin wato zobansa wa ma'mar wa abuhu da'ifani da ma'mar dinnan dan Muhammad da babansa Muhammad dan Ubaidullahi dukkaninsu jikokin Abu Rafi'in ne da jika da dan Abu Rafi'in ce to waɗannan mutane ne masu rauni guda biyu zakarar zakara zalika darqutni imamu darqutni ya ambaci haka a cikin littafin shi na ainihin wato a ainihin wato afa ul mutrukin da haka wannan riwaya ita ne kan bata inganta ba juya zobe haka a ce sai an jujjuya zobe da tunanin in ba a haka ba kamar alulat ta samu nukusani to wannan bai tabbata daga ainihin hadisi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ba ina fata mun gane wannan to wannan shine karshen babin da faslin da malam ya kulla dangane da alula sai kuma ce faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa fil masi ala al-khuffaini faslin da ke bayani akan shari'ar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi dangane da shafa akan hufi sahha anhu annahu masaha fil hadari was safari ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa yayi shafa akan hufi a halin zaman gida ya yi shafa a kan hufi a halin tafiya walam yunsak zalika hatta tufiya kuma ba a share wannan hukuncin ba har manzon Allah ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa waqata lil muqimi kuma ya inganta cewa manzon Allah ya sanya ainihin lokaci time frame ga wanda yake mazaunin gida yauman wa laylatan wuni guda da dare guda kama a ce 24 hours wanda duk ya saka hufi yana halin zaman gida to aqsa mudda da huffin nan ya kamata yi a kafarsa ba tare da ya cire shi in ya zo yin alula ba shine awa ashirin da hudu ma'ana yau yanzu yau asabar ka saka shi karfe ɗaya bayan ka yi alula azhar to gobe karfe ɗaya in za ka sake yin alula a wannan lokacin to wajibi ne ka cire shi amma daga nan zuwa gobe ɗin da alular da za ka yi ta la'asar ta magariba ta isha ta kwanciya bacci ta asubar gobe idan ka zo yi kawai sai kai shafa akan hufinka za mu zo mu ji yadda ake yin shafa ina fata an fahimci wannan wannan ga mazaunin gida kenan walil musafiri salasata ayyamin wa layalihinna shi kuma matafi. manzo Allah ya sa mishi lokacin kwana uku da dareransu shine ka lissafa kwana uku awa 24 sau uku awa 40 awa 72 kenan ko da zaka iya yi da alhalin yana kafarka idan kana halin tafiya sai iddati hadisa hisanin wasu hahin wanda yazo hadisai da dama wanda suke kyawawa da ingantattu bal wannan mas'ala ta shafa akan hufi ma ta waye gari ta zama mutawatira hadisanta sun zo sun yi tawaturi saboda an samu sahabbai sama da guda talatin da suka rawaito wannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sun karantar da mutane burjik asharat a cikin tabi'ai su ma sun karantar da asharat bal almi'at a cikin atba'u tabi'ina haka haka dai har zuwa cikin musannifun kuma har wayi gari ta zama mas'ala ta aqida saboda an samu yan bid'a musamman daga cikin yan shi'a da wanda suka bi su akan wannan bata suna juya ma'anar ayoyin alqur'ani dangane da wannan mas'ala ayar alqur'ani ta zo da magana akan riwayar ta zo wa famsahu bi ru'usikum wa arjulikum akwai wannan riwaya kuma tabbatacciya ce malaman musulunci suka fassara da cewa anan shafa ne akan huffi ba shafa akan kafa ba amma 'yan shi'a sai suka makale akan wannan fassara suka ce sam shafa ne akan kafa suka yi tajahuli ko suka jahilci hadisin da ya zo akan riwaya ta ainihin bayani akan shafan da manzon Allah ya magana a cikin sayyid muslim akan hadisin wailul lil aqabi minan nar cewa ya ga wasu ne suna yi ma ayan wannan muguwar fahimta sun yi alola sai suka dan ya fito ruwa ko sai suka guga kafarsu sai manzo Allah ya ce wailul lil aqabi minan nari bala'i na wuta ya tabbata ga diddiga digen kafa waɗanda ba a wanke su a wurin alola ba idan suna baye kenan idan suna tumbur ba a sa musu safa ko ainihin hufi ba daka ba zai yiwu a fassara wannan aya famsahu bi ru'usikum wa arjulikum a fassara ta da cewa shafa ne akan kafa alhalin kafar babu komai a jikinta ba saboda aikin da manzo Allah sallallahu alaihi ya gani na waɗannan mutane ya hana su ya soke wannan fassara to sai ya zama abin ya wayi gari ya zama aqida ne a gurin ahlus sunna shafa akan hufi shi'ar ne daga cikin shi'ar na ahlus sunna shafa akan hufi kuma shi sa kaga malaman musulunci masu littafan aƙida, su imamu tahawi da makamantansu suna ambatan shi a cikin maganganun da suke kawowa a matsayin aqidan musulmai wannan al masa alal hufaini fi safari wal hadari muna ganin halastin shafa akan huffi a ainihin wato zaman gida da kuma halin tafiya ba wai mustahabbi ne kawai ba a'a sunna ce addini ne shi'ar ne jama'a yana daga cikin alamar bid'a da munafurci kaga mutum yana da huffi a kafarsa in ya zo alola bayan da can ya saka su da tsarki ya ce wai sai ya cire ya wanke kafar shi wannan alamun munafurci na ba za mun gano wannan jama'a ma'ana bai yarda da karantawa annabi akai ba kenan sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kuma alama ce ta shi'anci ita kuma kaga mutum da kafar shi tubabbiyar kafa ya zo alola sai ya ɗebo ruwa ya yarfe kawai sai ya goga a jikin kafar wannan kuma alama dan shi'a ne shi don da kaga ya haka to dan shi'a ne ko yana yin ta a ilmance ko a jahilance amma dai alama shi'a ce wannan rashin wanke kafa a wurin alula jama'a kowa ya zo alula ya wanke kafa shi cikakkiyar wankewa sai dai in tana cikin hufi domin kamar yadda muka ambata a farko wannan wankewa da ake yi yana jawo ainihin ka samu falala ta haskira na alkiyama Allah ya sa mu samu falala sai ma ya ci gaba da cewa walam yasiha anhu masu asfalihima wakana kana yamsahu zahiral khuffaini manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana shafan saman huffin ne walam yasiha anhu masu asfalihima bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wa ala sallama yana shafan kasan hufi ba illa fi hadisin munqati sai hadisin yazo da isnadi yankake abin da ya tabbata daga sayyidina ali yake cewa da a ce da ra'ayi ake addini to da shafan kasan hufi ya fi fiye da shafan saman hufi domin a tunanin mutum zai ga tun da ƙasa ne yake shiga datti to ai ƙasan ya kamata a share amma sai ya ce amma na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shafan sama ma'ana kan doron ka haka zaka sa hannu kai ka shafa shikenan duka guda biyu ba sai ba kamar da wasu ke yi sai ya saka kafar shi tsakanin hannu daya sama hannu daya ƙasa sai kuma ga ya ja ya tafi ba duk wannan wani salo ne bai zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah saman kawai yake shafa so ɗaya shikenan ina fata mun gano wannan jama'a sai yake cewa wal sahihatu ala khilafihi hadisai ingantattu sun zo ne bisa sabanin wannan shafa a kasan hufi wa masaha alal jawrabaini kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi shafa akan safa wanna alaini da kuma shafa akan takalma guda biyu waɗannan duka abubuwa ne tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mutane su daina yin zangayi suna sanya kansu a abin da ba su sani ba saboda waɗannan hadisai sun sha wahala a gun mutane ko suna shan wahala a gun mutanen ƙasar nan musamman kuma abun ban takeici shine mutanen da suke identifying kansu da sunna wanda ake ce ahlus sunna ko ƴan izala ko ƴan kaza waɗanda dai ana ganin su masu gogoriyan bin sunna ne amma suna inkarin shafa akan safa da shafa akan takalmi bayan kuma dukkaninsu sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama a takaice daga cikin abin da suke kawo shine wai jawrab wai ba safa bane to menene jawrab jama'a duk kamus ɗin duniya na larabci da na da da na yanzu ka duba Jaurab za a ce maka safa za a siffanta maka abin da babu yadda za ka kira shi da Hausa in ba safa ba domin kirtani ne ko wani material daban nylon ko auduga ko wane ne ko ma wani iri ne amma dai ana saka shi ne a kafa sai kuma a sa kafar a cikin takalmi dan a ainihin comfort dan ya zama kafar ta zauna lahiya lau a cikin kafar to wannan ba shine safa ba jama'a inda ma kawai safar da ake a zamani babu shakka da material din watakila da irin sakar da yanayinta dole sha da na zamanin da kamar idan aka ce kamis sai wani ya ce ba riga ce irin waɗannan ta yanzu ba ko sarawil ba wanduna ne irin namu na yanzu ba karkashin haka sai ce to hukuncin ba ɗaya ba ne babu shakka ɗinkin da material ɗin da design ɗin ba irin namu ne domin zamanin ba irin namu ne kamar yadda kamannin jikinmu da girman jikinmu ba irin nasu ba ne amma za a ce mu ba mutane ba ne su ne mutane ta haka amma hukunci na nan ɗaya domin waɗannan musammaya ɗin sunan na nan ne akan aikin da abun yake function ɗin da abun yake yanzu hula da irin wannan da ake ce da manga ko mu haɗu a banki ko yar zita ko irin wannan da usarai da ake siyarwa mai arha ɗin nan ko malafa ko duk wata irin hula sunanta hula hukuncin hula yana hawa kanta saboda me suke yi duka a the of the day ana rufe kai ne da su amma za ka ga kowane mutanen ƙasa da kowane mutanen zamani suna da irin hulunansu duk yanzu nan da muke zana za a kirga hula wajen kala goma ko makamancin haka kowace sunanta hula haka safa an ka je kasuwa za ka kirga safa kala kala kowace sunanta safa kowace ala akwai irin mutumin da ya kamata ya sa ta da irin function din da take ina fata mun gano wannan jama'a da haka ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi safa akan safa yayi shafa akan safa abin da za yi shine idan ka zo ka wanka ko kayi yi alola ka sanya safarka to duk sanda ka zo yin wata alola bayan ka samu hadasi ta hanyar fitsari ko kashi in dai ba janaba ba ce kake bukatar yin wanka shikenan in ka cire takalmin ba sai ka cire safa ba sai kai shafa a saman safa abun mamaki da ga diyara yanzu sun san wannan karatun ba su da matsala saboda dama su ba su san komai ba sai sunna amma za ga manya tsofaffi su ne suke da taurin kai da ainihin wato rashin kunya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan jama'a idan kuma ka sa takalmi haka musamman wanda zai maka wahalar cirewa irin wannan takalmi na yan sanda ko sojoji ko mopol ko duk wani jami'in tsaro ko na yan gayu waɗanda za ka ganshi takalmi ne kwankwame mai gashi nan cire shi aiki sanya shi aiki to idan za ka sanya sai ka sanya alhalin kana da alola idan ka zo kawai sai ka shafa a kan shi babu komai insha Allah amma irin wannan takalma a ce kullun sai ka cire su bayan ga sauki ka sa kanka bala'i kuma ka fawace kanka falalar bin sunna ina ba ta mun gane wannan jama'a dan za ga wani fa da shi yake yin bacci wani takalmin shi zai bacci saboda wahalar cirewa <laughs> akwai yan gawi da dama da takalmi suke bacci na'am in dai takalmi ne ya shiga ciki kowane iri ne white canvas ne abin nan ne irin waɗannan cover shoes waɗanda suke conventional cover shoes ɗin nan Eh, da irin waɗannan corporate eh, takalma da waɗannan dogaye masu zuwa eh, boot masu zuwa tsakiyar ƙauri ko makamancin shi inda sunan shi takalmi heza ya shiga ciki wanda bai shiga ciki ba shine ne'al wanda zai zama wato sandals ne kenan ko half shoe wato dai kafa ka kawai saka zare ne haka ake ci musu ko saka ka wuce ne ko me sunansu su wanda dai sa shi da cire shi ba wahala ne irin wancan ba dama sauki ne saboda wannan addini ne mai sauki jama'a amma mutane suka zo suka yi ta ainihin kokarin lalata waɗannan hadisai musamman a shekarun baya akwai risala mun yi magana akan ta a baya ta al-Imam al-Qasimi wanda Malam Albani ya tahqiqinta kuma ya ƙara mata fawaid ya karamar risala ce haka akan hukmul masi alal huffaini wal jawrabaini ya tantance maganganun ɗaya bayan ɗaya a ciki dan karamin littafi ne haka akwai shi a nan makarantar office da yawa kuma akwai shi a kasuwa ka samu ka karanta bai fi ka zauna awa uku ka karanta shi ba Allah ya shirya da mu na'am na'am na'am na'am dangane tauqit safa da takalmi suna daukan hukuncin hufi kwana daya ga zaman gida kwana uku ga tafiya kwarai wannan haka ki Allah ya saka da alkhairi wa masaha imamati muqtasiran alaiha kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yayi shafa akan rawani yana mai takaita akan shafa akan rawanin wa ma'an nasiya kuma yayi shafa akan rawani tare da ainihin goshi wa sabata annahu anhu zalika fi'lan wa amran wannan ya tabbata daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma umarnin da ya wa sahabbai fi iddati ahaditha ahadisai daban-daban lakin fi baya a ayan amma ya tabbata a cikin wasu ainihin wato masallin suka faru wanda suke ainat ne wasu abu da suka faru kama a ce waqi'atu ain yuhtamalu an takuna khassa bi halil hajati wad darura waɗanda waɗannan yanayin suna nuna abun ya keɓanci bukata ne ko tursashi ma'ana shafa akan rawani ko shafa akan ɓangaren gashi na jikin goshi da ragowa akan rawanin wannan shi bisa bukata ne shine rawanin da zai wahala kwancewa wanda in ya kwance ba zai dauri ba wani za ka ga sai an kai shi fa wajen masu dauri na musamman an biya kuɗi to ba zai kwanta haka da wuri ba to babu laifi kai shafa akan shi bisa bukata ko larura wa yutamalu umum wa yutamalu umum kal khuffaini kuma za a iya cewa kuma shi din ma umumi ne koyaushe ma a yi shafan wa huwa azharu ya ce wannan shi fitowa fili cewa duk sanda kaga dama za ka yi wallahu a'lam Allah shi fi sanin daidai in ji malam ibnu qayyim al-jawziya walam yakum yatakallafu da halihi allati alaiha qadamahu manzo Allah bai kasance yana daukan abin da zafi ba wajen yayi abin da kishiyar yadda kafa shi take a lokacin bal in kana tafil khuffi masa alaihima idan kafan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suna cikin hufi ne sai ya shafa a kansu walam yanzi'huma baya cire hufin wa in kana ta makshufataini idan kuma kafafun suna ainihin wato a tube ne babu hufi a kansu ghasal alqadamain sai ya wanke kafafun walam yalbasil khuffa ba zai ce bari ya sanya hufi liyamsaha alaihi dan ya shafa a shi ba shine babu takallufi idan yana da huffi ya shafa akai in bai da huffi ya wanke baya canza yanayin da yake akai وهذا أعدل الأقوال في مسألة أفضل من المسح والغسل ما لن يتشي ونن شيني magana مفي zama آدل شي دنغني دا مسألة shafa akan هبي دا وانك كفا ونيف ya wanda ya falala din shine wanda babu takallufi a cikinsa idan kafarka tana tana tube to wanke ta falala idan kafarka tana cikin huffi shafa akan huffi ya falala yace qalahu shaykhuna malamin mu ne ya faɗa ibnu taymiya kenan ko Allah ya musu rahama gaba daya wallahu a'lam na'am matakar yana da wahalar kwancewa rawani akan hula za a yin shafa akan shi matakar yana da wahalar kwancewa wato hukunce hukunce ne suna da alaka da yanayi amma galibi za ga rawani wanda yake kan hula bai da wannan matsala galibinsa domin ana cire shi ne da hula kawai a mai da shi zai zama akan hula yake ko to da ka a rike matukaya yana da wahalar cirewa ta idan an cire shi zai lalace eh na'am daurin dan kwali da mata suke na yan gayu shi ma ana yin shafa a kan shi mata suna yin shafa a kan hijabi musamman idan suna wurin da cire hijabin su zai zama akwai matsala akwai wanda ba muharramin su ba suna yin shafa a kan hijabi suna yin shafa a kan irin wannan dauri gwaggwaro da suke da makamantansu Eh, idan shi ma shi ma kamar rawani idan ya zama an cire shi zai lalace kuma da bukatar shi Na'am. ma shayu kamar hula ne ko to to banda gogoro shi sa nake ta kawo sharadi matukar zai lalace an cire shi na'am eh yawa bai da matsala shi ma rawanin da ke rawani irin na hula irin rawanin da za a ce irin na yan izala ko mai bindin nan ai kwatanci ne kawai to shi ma masu yin shi sun ce ma shi kakan yi shi da to <laughs> a jikin hula ake yin shi yadda zaka cire hula ka kamar haka ake cire shi tare da hula bai da matsala jama'a wannan shine hufi ga wanda bai sani ba kun ga irin shi wannan yanzu hufi ne gashi size 11 idan ka sa shi in ka tashi bayan kayi alola sai ka bude haka za ga haka sai ka bude sai ka sa shi a kafaka al misali idan ka sa shi haka yawanci akan yi yawo da shi ba tare da takalmi ba shi sa yake yin datti din wasu kuma akwai wanda yake yafi wannan kama kafa ana iya sa takalmi to idan ka gama alolarka ta safe ta asuba ko wanda dai kai kana so ka saka sai ka kawo shi ka saka sai kuma da duk sanda ka zo yi mata Allah kawai idan ka dangwalo ruwa kawai sai ka yi haka shikenan fa ba sai ka yi haka ba ko kuma haka wannan kasan ba sai ka shafe shi ba sai ka ci gaba da harkar ka kawai in ka zo sallah in ka ga dama ka cire in ka ga dama ka cire a kwanakin baya ko a shekarun baya an samu waɗannan waɗannan batattun yan yan kalakatan nan na Maiduguri mutanen Muhammadu Yusuf waɗannan yan boko haram da ake cewa suna yawan sa hufi sai yasa wai sai mutane suka kyamaci hufi to in mutane sun kyamaci hufi a lokacin saboda security abin nan wato babu laifi don ka tsira da rayuwarka ko wata watakila zai zama da an ganka da hufi kawai sai a harbe ka a ce dan boko haram ne kai alalin kuma kai musulmi ne amma dai hufi yana daga cikin shiriyar sahabbai suna sawa annabi na sawa akwai irin wannan wanda yake ainihin wato an yanke shi asfalul ka'abaini ka gan shi kamar takalmi irin na irin na Eh, 'yan china ko wannan shine wanda in ka je aikin haji in baka samu silifa ba za ka iya sa shi irin wannan in ka je aikin haji idan ba silifa to za ka iya sa wannan shine asfalul ka'abaini za ka ga wannan ya rufe idan sawu wannan kuma bai rufe ba ga su sababbi na sayarwa ne ko wa yake sai da su ne wanda yake san sai wannan sai dai a maka ga san za gansu burjik nan babu su kafuntoci a mai sunan su ba duku ya kamata su koyi wannan abun ba wani abu ne mai wahala ba masu kera takalma din nan su koya su dinga yi wa mutane mutane suna sawa ba ba na yan boko haram bane jama'a na musulmai ne na'am na'am na'am eh. kwarai kuwa safa da mutum zai saka bayan ya alula ya yi bacci da ita matuƙar baccin nan bai wuce awa 24 ba idan asuba ta yi <laughs> eh, in wuce awa 24 kana halin gida kaga ka wuce tauki ɗinka ko sai kai alola musamman ana sanyi taɓa ruwa na da wahala ko sai kai alola sai kai shafa a kanta duka wannan sauƙi ne irin na addinin musulunci yana da matuƙar wato ban takaici malamai su dinga fawwace mutane wannan sauƙin suna naffare su daga saukin da shari'a ta musu Allah ya sa mu dace na'am hmm. ba matsala sai na ali ya taba shafa kan hufi ya zo kuma zai tsallaka wani wuri da ruwa ya taru sai ya cire kayan shi kai ya jike ya tsallaka ya mai da kayan shi ya saka babu matsala insha Allah haka ma safa in bukata ta kama ka cire babu matsala na'am eh na'am wani irin roba kenan ok zaren kitso a lokutan baya na san gaskiya ana ba mata fatawa kan cewa zaren kitso baya sallah amma ni ban san da wannan yake a cikin karatu ba gaskiya domin masu bada fatawa suna faɗanta ne a matsayin cewa zaren yana rufe gabaki daya inda za a yi shafa amma kuma a hakikanin gaskiya ba haka bane gashi na raguwa wannan su shafa akan wannan gashin dama ko da gashin yana tsefe ai ba wanda yake tabbacin shafan da suke yana taba ko ina a cikin ka a bisa ɗabi'a in dai mace ba kwaikwaido ce kamar ni dinnan ba da wuya ce ta iya shafe duka gashin ta ko ina ruwa ya ratsa ga shafa dai na alula ko da haka wannan kitso idan mace ta yi shi za ta shafa ne gwargwadon hali in kuwa ya tabbata cewa babu kyau to kaga bai kamata ta yi shi ba wannan ne abin da ce shine ban san dalilin da yasa aka ce babu kyau amma na san malamai suna bada wannan fatawa in ko wani mai hujja anan wallahu alam ban shaibu a ba mu abin nan akwai wani karin bayani ne na'am eh suna goya wannan sunan gare din da cewa ai roba ba wasu ba gare suke ba roba roba ne eh na'am wannan dai shi ne cewa ruwa bai taɓa wurin eh kamar yadda suke cewa wajen jamfarci eh ba an ruwa to amma dai ba ba wani ne shine mangaru ne na malamai wanda ya ga sun mai ya ɗauka wanda ba su mai ba ba su ya ɗauka ba da magana ta malami matsayinta kawai kenan afti nafsaka in afta wa in aftakal muftuna idan malami yayi magana ya zama magana shi ce babu nasi to sai in tayi maka ba dan Allah bai aiko shi ba na'am a wannan roban ba karin gashi bane bil ma'anal islahi na karin gashi ba karin gashi bane na karin gashin daban wannan kitso na da ake kitsan roba da akan ce mashi kitsan yarbawa yanzu ya zama na kowa maimakon a sassaka a sassaka gashin sai abu ana daure shi da robobi haka ba ƙarin gashi bane akwai wanda ake na ƙarin gashi daban wanda ake yi da ko gashin doki ko da zaruruwa na daban suna nan wannan da sanannen abu ne ko week da suke daurawa wannan kam shari'a ta hana shi kawalan wahidan wannan shari'a ta hana shi amma wannan da mata suke ba ƙarin gashi bane eh yana taimaka musu gashin su ya tsawo eh yana taimaka musu gashin su ya tsawo dan yakan ja gashin to wannan kuma abin taimakawa gashi ya tsawo suna da yawa dan tajiwa ma na taimaka mishi idan ka ce wannan babu kyau to tajiwa babu kyau don abin da ke faruwa ba wai yana ƙara tsawon gashin ne bil ma'anar hakiki ba a yana miƙar da gashin domin da gashin ya ci kwaikwaye yanzu zai miƙar da shi sai ya ƙara tsawo dan aka samu wata malama sai ta sai ta ƙara ka je gida mata malama ce ta ƙara maka bayani na'am yawwa to ga janaba sai an kwanci to janaba tana buƙatar sai an jika ka ko janaba ne kai ko abin nan Haidu, ai ga haidu ba ga haila tunda kitso ne sai an kwance shi amma ga janaba shi ma zuba ruwa su uku ya isa hmm. to sai malai yake cewa fasdun fi hadiyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fit tayammumi wannan fasli shi kuma yana magana ne akan shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da taimama ma'ana yana ta magana dai akan ƴan uwan alula kenan ko kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yatayammamu bi darbatin wahida lil wajhi wal kaffain manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yin taimama da bugun ƙasa guda ɗaya ga fuskarsa da tafukan hannayensa kamar da bukhari ya fitar daga hadisin ammaru dan yas at-tayammumu darbatun wahidatun lil wajhi wal kaffaini dan ya buga ƙasa sai ya ainihin shafi fuskar shi da hannayen shi zamu zo mu je yadda ake walam yasiha anhu annahu sallallahu alaihi annahu tayammama bi darbataini da dai bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi alula da dukan ƙasa sau biyu ba wala ilal mirfaqaini ko yayi alola yayi taimama amin ko ko yayi taimama zuwa ga ainihin mirfaqaini zuwa ga tsintsiyar hannu zuwa ga gwiwa hannu ba qala al-imamu ahmad al-imamu ahmad ibnu hanbal Allah ya kara masa rahama yace man qala inna tayammuma ila al-mirfaqaini fa inna ma huwa shay'un zadahu min indihi duk wanda yake taimama ana yi ne har zuwa nan wannan gwiwar hannu irin taimama nan ta malikiya jama'a ce to wannan shi ya kara da kanshi ba a cikin shari'a annabi bane wa kadhalika kana yatayammamu bil ardi allati yusalli alaiha ko manzon Allah yana yin tayammuma ne da kasar da yake yin alwal tayammuma akan ta yake sallah akan ta turaban kanat shin ƙasa ce gama gari au sabihatan ko ko fako ce shine sabiha fako tsandauri wanda baya tsiro bushashshiyar ƙasa au ramlan ko kuma rairayi ne wanda yake zaka yi diban shaka ƙasa gama gari turab shine ƙasa yadda ka san ƙasa asalinta ita take dandababbiya ba jiƙaƙƙiya ba ba tabo ba raml kushi kuma shine yashi wanda ga yanan zaka iya sa hannu haka ka diba narkakken ƙasa na wato garin ƙasa isa tabir to duk wanda ya samu da take yin taimama a wasaha anhu annahu qala kuma ya inganta daga annabi ya ce haisuma adrakat rajulan min ummati salatu fa hu masjiduhu wa tahuru duk inda sallah ta riski wani mutum daga cikin al'ummata to wannan mutum yana tare da masallacinsa shine kasa da kuma abin tsarkinsa shine ƙasa ila yau wannan hadisi ne dogo a cikin bayanin da manzo Allah yake na abubuwan da aka bashi an bashi abubuwan da ba wasu annabawa ba ya lissafa daga ciki akwai wannan wa hadha nassun sarihun fi anna man adrakathu salatu fi ramli wannan nassi ne akan cewa wanda sallah ta riske shi a cikin halin tafiya a sahara inda ke da rairayi farramulu lahu tahurun farramulu lahu tahurun wannan rairayi na sahara ya zama mishi abin tsarki walamma safara huwa wa fi gabat tabuka lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa suke tafiya shi da sahabbansa a yakin tabuka qata'u tilkar rimala fi tariqihim sun ratsa cikin wannan sahara a tafiyarsu wa ma'uhum fi gayatil suna da ruwa ɗan ƙanƙani kwarai walam yurwa anhu annahu hamala ma'ahu turab ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki guzurin ƙasa ya tafi da ita ba wala amara bihi manzo Allah bai umarni da dauki guzurin ƙasa ba wala fa'alahu adun min ashabi wanda daga cikin sahabbai bai ɗauka ba ma alqati bi anna fil mafawizi ar-rimala akthar min at-turab tare da cewa suna sanar da cewa a cikin hanyar su akwai rairayi na sahara fiye da ƙasa wa kazalika ardul hijazi wa ghairi haka ma ƙasar hijaz take da wasu ƙasashe rairayi ya fi ainihin asalin ƙasa yawa wajen wa man tadabbara hadha duk wanda ya tsaya ya kalli wannan qata bi annahu kana yatayammamu bir rabb zaka iya yanke hukunci kai tsaye cewa manzon Allah yana yin alola ne da ainihin duk abin da ya samu hadda rairayi din wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai wa hadha qaulul jumhur wannan ita ce magana mafi yawan mutane yana raddi ne ga wasu mazahib waɗanda suke cewa taimama dole sai da ainihin ƙasa kawai abin za ya ce ma suna ƙasa da aka in za ka yi taimama a wani waje inda babu wannan ƙasa dole sai dai ka ɗauki ƙasa ka tafi da ita ka aje a gida inda da aka yi siminti ka aje a bayi ka aje a duk inda za ka je in ka san za ka tafi inda babu ƙasa sai ka ɗebi ƙasa ka zuba a jakarka saboda kakka je eh, a ce ah, babu ƙasa to duk inda za a samu abin da za a ce mu ƙasa kowace iri ne da rairayi da marmara da ƙasa ɗin ita gama gari da tsandauri da wata ke ainihin wato mai kala fara ko ja kowace iri ko ainihin farar ƙasa duk wanda dai sunanta ƙasa da duk nau'inta ba ana yin taimama da ita sannan ya inganta ma sabai suna yin taimama har a jikin bango na ƙasa wanda an riga an kwaɓa shi da yimbu da ainihin wato makuba da wane ne watakila ma hada ruwan kwata kamar yadda ake a wasu wurare an gina ya bushe shi ma ana taimama da shi wato babu haraj a cikin abubuwan domin ita taimama ta zo ne dan ta zama wato makwafin alola a inda babu ruwa to babu hikima a cikin abin in ya kasance kuma ta fi alola wahala babu hikima kenan saukin da aka mutum bai ci moriyarsa ba kenan gara mutum ya tafi neman ruwa wa amma ma zikira fi sifati tayammum min an min wada'i butuni asabi yadihi al-yusra ala zuhuri al-yumna abinda aka ambata na sanya ainihin wato game da siffar taimama cewa a sanya butuni asabi yadihi al-yusra cikin yatsin shi na ainihin hannun hagu ala zuhuril yumna a bayan na dama thumma imraruha ila al-mirfaqi sannan a tafi da hannun har zuwa kan Eh, gwiwa hannu ko sannan sai a juya ko ya san irin wannan a juya a juya sannan kuma a dawo in hannu ya rabu ta lalace an dawo sai a sake haka a sake ɗofanawa a sake juyawa haka ba a abin wanda da shi akwai mana a cikin iziya amma wannan duka bayi da hadisai duka hadisan matattu ne zama duka hadisan matattu ne gaba ɗayansu wanda ya inganta nan kawai shine a taɓa ƙasa su ɗaya a yi haka saboda kura ko abu da yake wanda yake zai iya ji mutum ciwo sannan sai a wanke hannaye a kaman wankewa da ƙasan sai kuma a shafa a fuskar haka shikenan darbatun lil wajhi wal kaffai bai da wani wahala jama'a kamar da zaka buka zai ambata sannan magana akan cewa taimama sallah ɗaya kawai kar ai sallah fiye da ɗaya ita wannan bai da asali malamai ne suka kawo wani wato logic irin nasu na malamai asa malamai suna da dabaru iri-iri cewa ita taimama ba a yin ta sai an rasa ruwa a san da ka rasa ruwa sannan zaka taimama to yanzu kayi azar babu ruwa sai kai taimama idan la'asar ta sake yi sai ka sake tafiya neman ruwa sannan ne in baka samu baka taimama to wannan kudurce neman ruwan suka ce ya karya taimamarka saboda tafiya da kai neman na asalin ya nuna wannan ba ta da matsayi kenan <laughs> da ka je baka samu ba sai ka sake yin taimama shi za su suke cewa kowace sallah daya taimama daya ba haka bane da gaske ne zaka nemi ruwa amma in baka samu wadaman ka da taimamaka kamar yadda za ta yi wa kana da alola kana so ka ƙara yin wata alola nurun ala nur sai kuma ka ga baka samu ruwa ba sai ka sai ka fasa sai a ce yanzu ka kare alolarka kun fahimta kuwa ka zo masallaci ne dama kana da allaka ta la'asar ka zo sallar magariba da tunanin bari in ƙara yin alula don ƙarin falala da ka zo sai ka ga layi a wurin famfon alula da gwangwanaye da an ɗauke babu sai kai decide to tunda ina da allata bari kawai na haƙura ne tunda ana wuyan ruwa bari na haƙura kawai to yanzu cewa da kai bari na yi alula farko a wurin wannan maganar lazimi shine sun karya maka waccan alulan dawowa da kace to bari na hakura to baka da Allah kada ka kare waccan wato baka yin auda ala ka kenan ko ala abin nan taimumuka to wannan kawai logic ne na malamai bai da wani nasi kamar da muka faɗa kuma duk maganar da malamai suke yi babu nasi jama'a sunan shi ra'ayi ra'ayi ba wai san rai ba sunan shi ijtihadi idan yayi maka kana yi aiki da shi amma bai maka ba ba wanda ya lazimta maka shi ka aiki ne shaka dan hudu ya ce babu wani wani malami da ya lazimta wani mutum cewa dole sai yayi aiki da magana wani malami ko waye wannan malamin yace da kuma an samu ma sai a ce wannan mutumin da ya faɗa haka ya bata wanda yace sai ka bi magana ware to ya bata haka malamin ya faɗi magana ya kawo dalili shi sa al-Imam al-Albani yake faɗa a cikin ƙarshen da janaiz yake cewa daga cikin usul na bid'a shine abubuwan da malamai ne suke cewa mustahabbai ne su suke cewa addini ne alalin babu wani dalili a ciki kullama me yake cewa ne kullama nassa ala istihbabihi ulama siyama al mutaakhirin minhu wala dalila alayhi duk abin da malamai ne kawai za su bugi kirji kawai su ce muna ganin ya dace a dinga yin kaza musamman malaman na baya kamar mene kamar maulidi malamai ne suka fara cewa mustahabi ne jama'a malamai su suka fara cewa ai maulidi muna ganin ya dace a dinga tana da ran da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alama ce ta san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to bid'a ne malamai ne kawai za su zauna sai su kirkiro wani abu sai sai kawai su kyautata shi sai sai su jammala shi shikenan su ba mutane a matsayin addini to dama kuma jahilai inda suke samun matsala kenan tunda kai baka je ka koya ba dole ka biya farashi na jahilcinka shine sai da suka yi da kai Allah ya tsare mu na'am shi ma bai inganta ba taimama cewa za ka yi ne kawai inda ake yin sallah bai inganta ba za ka yi daga gida in ka zo fitowa ko a hanya kamar yadda sabu wurare suke yi ya tabbata cikin hadisin muslim duk wannan maganganun cewa ba a yi sai a wurin ba a yi sai ainihin wato an rasa ruwa kakaf a'a da zaran an samu mazanna ta rashin ruwa ko wani larura na rashin kaiwa ga ruwan sannan tana karyewa ne kawai da abin da ke karya alola haka kuma cewa idan ka yi taimama bayan ka gama kuma sai ga ruwa cewa shi ma ta kare wannan ma ba hujja ba ne ba idan hujja shi ma in ka so ka yi alolan a lokacin fa hawa na imat in ka so ka bari sai daga baya ka riga ka yi abin da ke kanka na fata mun gane wannan Allah ya shirye da mu duk dai wannan karatun baka samun shi sai a cikin makarantar hadisi a makarantun fiqh kam dama musamman babun taimama akwai wahala kwarai musamman mazhabin malikiya wanda ya shahara a nan kasashen mu duk wanda ya karatun zaure ko yayi ne ya san wahala taimama take da shi ya sani zaka ji ma baka fatan ma ka samu kanka aina zaka bukaci zuwa ga taimama saboda zaka samu kanka a cikin haraj sosai to na'am eh eh bayan kuma da za ka yi alwala to ba da masu tare da zakka ya za ka yi yawa wato a irin wannan kaga babu ƙasa ko babu ƙasa kwata-kwata to sai ka shiga da ƙasa tunda ita babu ƙasa a cikinta idan taimama kana ganin za ka buƙatu zuwa ga taimama idan an tashi shiga motar sai ka samu ko da eleda ce sai ka zuba ƙasa a ciki sai ka yi taimama da ita amma idan akwai ƙasa jama'a ko da ƙasan dattin kafan mutane ne ya halasta a taimama da ita ba don sunanta ƙasa ma'ana a cikin ƙasan motar ya zama akwai dattin kafan mutane kama a cikin ɗaya yake da a cikin gida inda aka yi siminti ko tiles ko interlock ko ma ko me sai kuma ya zama ƙasa ta hau wajen ƙura wadda in ka taɓa za a ga ƙasa a jiki ya wadatar don sunanta ƙasa ita ma shi ne taɓa ƙasa su ɗaya sai kuma ya kore abin da ke jiki sannan sai ya murze hannayen shi duka biyu sai kuma ya shafa a fuskar shi kenan haka ya tabbata a hadisin ainihin bukhari ha hannu ake farawa da shi kafin fuska duk da hadisin ya ambaci fuska kafin hannu amma hannu ne ake farawa da shi na'am ban gane abin da kake cewa ba kaman jikin abin hawan eh kawai ka bugi karfin mota to gaskiya ban san wannan ba a ina ka karanta shi to Allah ban taba karantawa ba jama'a amma wadda to na manta kenan as-sa'id to amma sa'id ai kasa ne shine as-sa'id kullu ma sa'ida ala wajhil ard da ka sai zama hadda mota karfin mota ban gaskiya ban sani ba game da mota cewa ana dukan jikin mota ya taimawa da ita ba sani kamar yana magana bayan malam alisa ne na'am eh, ko yanzu mun faɗa cewa bango ana yi da su da tiles da interlock duka waɗannan ƙasa ne amma ƙarfe mota ko jikin jirgi wanda zai zama aluminium ne ko makamanci haka gaskiya ban karanta wannan ban sani ba a idan ƙura na kai a yanzu ƙasa tana kan shi ne ai na'am eh. to kaji ga wani dan uwa ya kawo fatawa daga Dr. Sani Umar rijiyar Lemu cewa ya ce ko a jikin shimfiɗa ne ko haka ce ko a jikin shimfiɗa ne ana iya yi wallahu alam abinda mu ƙayar da muke raya kai shi ne da ma ba ma faɗa abinda mu san shi ba ilmanci eh wannan kamar da muka faɗa fatoyi ne na malamai idan ka ga sun ma ka ɗauka in ba su ma ba ba dole sai ka ɗauka ba duk a wani babu nasi babu wani malami zai maka ilzami sai ka ɗauke shi sai in ka ga yayi maka wallahu alam to sai malai yake cewa amma za mu ƙara bincikawa insha Allah game da waɗannan matsaloli idan mun samu wani ƙarin bayani za mu yi 'yan uwa bayani a karatu na gaba insha Allah wa amma ma zikira fi sifati tayammum min wada'i butuni asabi yadihi al-yusra ala zuhuri al-yumna a sanya ainihin cikin yatsun hagu a bayan hannun dama thumma imrariha hasanan a tafiyar da waɗannan yatsu ilal mirfaqi har zuwa ga gwiwa hannu thumma idarati batni kafi. sannan a juya da ainihin cikin hannunsa ɗin ala batsanin dira a juya shi a jikin cikin wato gaba hannun wa ikamata Ibrahim lisra ya taho yana mai miƙar da wato babban ɗan yatsan shi na hagu kal muazzin kamar yadda mai kiran sallah yake haka kenan ya miƙar da shi haka ila an sila ila ibhamihi har sai ya kawo kan ɗayan gabar ga ɗayan babban ɗan yatsan na ɗayan hannun haka mun gani ko jama'a ka taho da shi haka a miƙe har sai ya kawo nan ya haɗa ɗan uwan shi fa yatbaquha fa yutbiqaha alaiha sai ka manna shi da ɗayan ɗan yatsa na babban hannu babban ɗan yatsan dama fa idza fa hadha mimma yu'lamu qat'an anna nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaf'alu wannan kai tsaye an san manzo Allah bai aikata haka ba wala allamahu adam min ashabi manzo Allah bai koya kowa daga cikin sabon shi ba wala amara bihi manzo Allah bai ce ai haka ba walasta sanahu kuma bai ga kyan haka ba wa hadha hadihu ga dai shari'ar sa wa ilayhi tahakkumu ita ce abun hujja wa kadhalika har ila yau lam yasiha anhu at-tayammum li kulli salah bai inganta cewa manzon Allah yana wa kowace sallah tayammum ta ba wala amara bihi bai inganta cewa manzon Allah ya ba da umarni cewa duk wata sallah in za ka yi ta taimama to babu dama ka yi sallah da taimama a zahar ka ƙara yin la'asar da ita ba bal atlaqat tayammuma manzon Allah ya saki taimama ne waja'alahu qa'iman maqamal wudu'i ya sanya taimama ta zama a matsayin alula wa hadha yaqtadi an yakuna hukmuhu hukmuhu wannan yana hukunta hukuncin ita alula ya zama ɗaya da hukuncin taimama an ya kuna hukumuhu ya zama hukuncin taimama hukuma an ya kuna hukumuhu hukumahu hukumuhu na farko da raf'a ko shine ismu kana an ya kuma hukumu ai hukumul tayammumi hukumahu ai misla hukumul wudu'i ya zama hukuncin taimama iri ɗaya da hukuncin alula abinda ake da alula za a yi da taimama abin da ke bata alwala ya bata taimama irin yadda alwala take da falalar ta a ci gaba da lazimtatta a samu falalar lazimtatta haka za a samu a taimama irin yadda ake yin sallah iya gwargwadon hali da alwala guda ɗaya haka kuma za a yi sallah iya gwargwadon hali da taimama guda ɗaya duk wannan babu wani ainihin wato nassi da ya bambance su kamar yadda kuka je wannan bayanin hakan muka fara tun farko cewa ai dama taimama tana zuwa ne a matsayin makofin alola to ba zai yiwu a ka'idar shari'a da mahasin da maqasid na shari'a a ce kuma alolar ta zama ta fi sauki fiye da taimama ba a taimama ya kamata ma ta fi sauki fiye da alola tunda kaga ai saukin ta shine ita ana yin ta nan take ne kuma ana yin ta ma ba sai an wanke gaba ɗaya gaban alola ba domin rangwame ce akan alola da haka hukuncin da duk Allah take dauke da shi irin shi ya kamata ta yi mata dauka wallahu ta'ala a'lam wannan shine karshen fasli da ainihin al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo dangane da mas'ala da ta shafi ainihin tsarki alula da shafa akan huffi da kuma ainihin wato shafa akan rawani da kuma taimama daga ƙarshe Allah muke roƙo ya sa mu dace saboda yadda lokaci ya ainihin wato ƙure da kuma kan gaba ne ina ganin ya dace mu tsaya anan idan Allah ya kai mu katu na gaba sai mu tashi akan fasdun fi hadihi sallallahu alaihi wa fi salati subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi